ko wani mutum ya ce ya ji wani malami yana cewa bai halatta ba a ce da Allah ubangiji idan mutum ya ce da Allah ubangiji wai yayi shirka saboda kamar ya ce wa Allah ya dan ya siffanta shi da kasancewarsa uba wannan tun kwanaki mun yi magana akan wannan yana daga cikin yayi da waɗansu suka ɗauka suna yi idan suka haka ba za su yi magana da kowane irin harshe ba duniya kowace kalma abin da ake kallo ba ma'anarta ta hausar ba me yanzu ba hausa yake nufi da ita idan an faɗe ta idan ana nufin uba mai haihuwa gizi ana nufin gida to ba wani mutum musulmi kai ko kafiri je ka ce ubangiji kana nufin wanda ya durkusa ya haifi gida ba wani bagwari a duniya da zai wannan gwarancin ba kai ko cikin miliyan ɗaya da wuya ka samu mutum ɗaya da zai wannan fahimtar to Allah na bautar da mutane kuwa da da urfin su da suka safa urfin magana an riga an saba idan an ce ubangiji yana nufin me Allah wanda yake mahalicin kowa da komai duk ba hausin da yaji an ce ubangiji ya san ana nufin Allah mahalicin kowa da komai ba wani abu da yake tsarsuwa a zuciyarsa na kasancewar Allah uba sai kai ne kake so ka hukunta mutane sun ce haka kuma kafirta su wannan kuma sai ka tare da hujjar da zaka je ka bi Allah gobe kiyama ko wani ma da yake cewa kuma ba za a ce wai ma'aikin Allah ba wai da an ce ma'aikin Allah kamar wanda ya aiki Allah kenan ma'aiki wai ismul fa'il kenan duk wanda na cikin gwaranci da mutum ya shigaltu akan abin da ba ya da asali cikin shari'a domin kana daukan waɗansu ka'idoji na wani yare ka kawo wani yare idan ana magana ismul fa'il ai larabci yake dan me zaka hukunta Hausawa kuma da ismul fa'il shin har yanzu mala'iku suna shigowa cikin mutane a safar yan adam ban sani ba dan Allah wata addu'a zan rinka yi dan in samu zuciyata dan in samu zuciyata ta gyaru wai zuciyarsa tana da tsatsa kuma ta yi rauni game da harkokin addini wace irin addu'a yake so ya samu kaga ba abin da zai gyara maka zuciyarka sai Qur'ani addu'a wannan wani abu ne amrun sanawi amma kashin baya qur'ani yawan karanta shi ko kowa sanin ma'anarsa yawan karanta hadisin annabi ko kowar fahimtar ma'anarsa yayin da duk al'amura suka rikice maka ka dauki alqur'ani ka karanta kana mai fahimtar abin da kake karanta ka gani zaka samu saukin zuciya dauki hadisan manzon Allah ka karanta zaka samu saukin zuciya ka tsara rayuwarka duk lokacin da ake karatu na addini tafsiri ake yi hadisi ake karantawa wani hukunce hukunce ne kamar tauhidi dinnan da aqida da menene ya kasance kana sahun farko farko kar ma ka tsaya daga nesa matso kusa dan daga nesa za ku yi ta gaisawa da mutane kowa zo ce assalamu alaikum saboda can malam baya jin ku kuna daga nesa kuna ta gaisuwa amma yana da labarin ku to kaga wannan idan ka matso kusa kana cikin sahun gaba sai ga har a tashi baka da abokin surutu dan kana jin kunyar kai magana saboda duk cikin masallaci ba wanda zai iya magana dan uwansa galibi ana gansu kuma ana jin su amma wanda yake waje ku haka ne to in kana da wannan duk ranar da za a karatu yi kokari ka zo tun ya rage saura minti arba'in a kira sallah dan ka samu wuri ko sahun gaba ko na biyu ka yi haka kuma ka tara hankalinka da kyakkyawan niyya kokarin fahimtar abin da ake karantawa kake bi idan Allah ta'ala Allah zai gyara ma zuciyarka in kana yin wannan ka dauki babban sababi sannan sai ka dage da addu'a addu'a kuma duk abin da ka karanta na cikin alqur'ani ka yi tawassuli da kan cewa Allah ya gyara zuciyarka ga addu'o'i na irin da annabi Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika ya Allah mai jujjuya zukata tabbatar da zuciyata wato akan addininka tabbatar da ita kar ta karkace to wannan shi da abin da za ka yi amma dan ka je ka yi ta addu'a baka zuwa inda ake karatu babu yanda za ka samu shiriya addu'a ba ta samuwa ta hanyar addu'a kadai in haka ne da da annabi zo ce jama'a ku roke shiriya sai ya tafi sa amma sai aka ce ku karanta alqur'ani ku fahimci alqur'ani saboda wa'azin da ke cikin sa da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda waɗannan zamu takaita wassalamu alaikum warahmatullahi